To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro makan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Junaidu Abubakar Bauchi. Jama'a ku yakuri da muka ce za mu mun yi dallaci na minti talatin da za mu fara da Maulana wannan kuskure gare ni ne. To alhamdulillah jama'a za mu ci gaba, eh, Shai zai kawo mana program wanda ya kumshi uh, tarihi babba wanda wannan zance ta kawo uh, muna tare shak tunaidu wakar bauchi wanda zai kawo mana tarihi sosai mai kyau tarihi mai girma tarihin da yau kake ganin ana samun matsaloli sosai a cikin addinin a cikin al'umman musulmi wannan tarihi abu ne da ni da kai bukatar jinsa a cikin musulunci saboda wani Allah kana iya ka ji shi a wurin wrong inda bai kamata ka ji shi ba. To, a kowa ya san ‘yan ɗarika bi mana neutral people ana a eh, ba, nan ba nan bi mana ba ka taba samu a ce maka ɗan ɗarika gashi nan an masa shaida ko da ma ba haka ba kaman za yi jayayya ai kana ana ana tugumanka da zagin sahabi ko ana ka da zagin ahalil baiti dukka a bimana an yi ka shaidin ba haka batun kisan imam husaini imam husaini jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan e, e, imam ali ɗan kuma Nana Fadima Nana Fadima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tarihi ya zo muna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da bushara cewa za a kashe shi har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zudda hawaye to me ya faru a Karbala me ya faru a wannan lokaci da aka kashe shi me ya faru shi yasa jama'a kuma da mu je mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa yayi very important ah, ah, tare da Sheikh shak zai kawo mana wannan babban tarihi mai ma'ana mai kuma mai ma'ana sosai shi yasa kuma mu ji yabo na sallallahu alaihi wasallam ku dawo يا رسول الله يا خير البشر سرور القلب في الدارين يا ملجع القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاذي يا ولي عمرنا الدنيا وفي يوم صيدك الحامي علا وعلوما وسلوكا للعثر ورشادا وصلاة To, uh, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a mun sake dawowa. Uh, kamar kan da muka magana, Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi wanda zai kawo mana uh, me ya faru a uh, Karbala, me ya faru? Shi sa jama'a ku bari mu kasa kunni.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 والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الور الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘Yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikun salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma muna ba da ma ‘yan uwa sakamakon an cece na cece zan zo mu yi karatu Allah bai kaddara ba saboda wasu uzurori ala ra'asihim shugaba jagayya sarki zaki ina kara neman uzuri na yan uwa na rashin insha Allah sai kuma ya dace da wannan maudu'i da wato muke cikin munasabansa maudu'in wato wafatin jikan manzon Allah al-Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in wanda muna munasaba ne kuma abin da ya sa muka zaɓi mu yi bayani ɗin a matsayin mu sufaye 'yan ɗarikan tijjaniya 'yan faidan shehu Ibrahim mu yi bayani akan abin da shafi wannan saboda wasu suna zargin wai ko wato ana ɓoye abubuwan da ya shafi wannan waƙi'a kuma wato ba a san ahalul baiti kamar yadda wasu suke faɗa wanda a billahi ma'azan lillah a ce musulmi yana kin ahalul baiti ahalus sunna yana kin ahalul baiti to zan yi wannan karatu kamar yadda shekaru uku kenan ina tsammanin ko shekaran da ya shige ma mun yi ko mun yi lasiya eh, lallai lallai to insha Allah za mu karanta wasu abubuwa da suka shafi al-Imam Hussein sannan mu ƙarfafa abin da mahangan ahlus sunnati wal jama'a dangane da martaban ahlul baiti gaba ɗaya da kuma tafarkin sufaye akan abin da ya shafi martaban ahlul baiti da darajojinsu da kuma a keɓance shi al'imam Husaini ɗin. Da farko kusan abu ne game garuwan da kowa ya sani waye al'imam Husain waye shi to idan kuma ana tambaya akan waye shi kaman wato wani nau'i ne ma na rashin ladabi da rashin sanin waye su dan su ba a ce waye su ba wanda bai san su ba dan bude da abin da ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan ahalul baiti al-farazdak ya yabi a sayyiduna aliyu zainul abidin dan sayyiduna husaini da wasu baitoci a farfajiyan arafa Ya kamar yadda ya tabbata akwai hisham ibn abdulmalik ibn marwan ibn al-hakam ɗaya ne daga cikin manya-manyan wato kalifofi na banu umayya wanda kafin ya zama kalifa babansa abdulmalik ibn marwan shine kalifa to shi kuma shine yarima shine amir shine mai jiran gado to sai ya zo aikin hajji tare da tawagansa to yana tawafi ya gaji ya zauna yana jira amma idan yana tawafi sai an buɗe jama'a ana kawar da su su bashi hanya ya wuce to amma ya ɗan yi tawafi yana hutawa sai ya ga wani kyakkyawa ya zo yana tawafi amma shi ba a buɗa masa kawai mutane da kansu suke darewa in sun gan shi. Allahu Akbar. Sai da ajabi ga irin mulkin mu mu ne muke da mulki a gurin mu mu ne sarakuna mu ne muluk yaya za a yi wani kuma da ba mu san shi ba kawai ya samu irin waye wannan yana faɗa har magana ya fito sai alfarazzak ya ji sai ya amsa da wasu baitoci ya sa ili aina halal judu wal karamu indi jawabun idza tullabuhu qadimu هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والركن والحرم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بأنب جده أنبياء الله قد كتموا ya yi baitoci waɗanda suke da daɗi sosai ya ce waye yake tambaya waye wannan to barin baka amsa wannan da yake tsawafi ita kanta baitul haram ta san waye yake tsawafi rukunul yamani ya san waye yake tsawafi hajarul aswad san waye yake tsawafi hatta hmm. maqamu ibrahim shi ma ya san waye yake tsawafi wannan ɗan fatima ne kuma jikan manzan Allah ne wanda da aka yi cikamakin annabawa gaba ɗayansu. To ba a ci waye su, su daraja ne gaba ɗaya darajan duniya nasu ne. Duk hmm. wanda ka gan shi da daraja to daga gurin ya ɗau sana. imam Hussein wato subhanallah daraja ne wanda har ce ba zai iya faɗa ba. <laughs> Sabida wato shi wani kulli ne na ɗaukaka da martaba wanda aka ƙulla shi tun hmm. a wato a gurin da ba a ƙulla wani martaba ba sama da nasu oh. Shi ne Allah Ubangiji ne ya haɗa sayyidatuna Fadima da babansa sayyiduna Ali ya aminta da aurensu ya yarda da sayyiduna Ali ya zama mai ɗakin sayyidatuna Fatima sayyiduna Ali kuwa ya aifar da waɗannan jikoki na manzan Allah guda biyu Alhassanu da Alhussain to Alhussain an haife shi a watan sha'ban wato hijira yana da shekara hudu bayan an yi hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara biyu a wani kaulin da shekara uku aka haifi Al'imamu Hassan bayan an haifi Al'imamu Hassan da shekara ɗaya sai aka haifi Al'imamu imamu ba wai tagwaye aka haife su ba an haife su ne da tazaran lokaci kuma Al'imamu Hassan Kaman yadda muka faɗa habba za ikdu sudadin wa fakharin an tafihi yatimatul asma'u wannan baiti ne da busiri ya bi manzon Allah da shi amma ya yi kama da a jikokin jikokin zama imam Hassan da al-Imam Husaini da irin waɗannan martabobin. Mahaifinsa shi ne Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ɗan uwan manzan Allah, ɗan uwan manzan Allah, kuma hmm. wato wanda ya tashi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa wanda manzan Allah hmm. sallallahu alaihi wa ya ce ni daga aliyu nake ibnu abi talib aliyu ma daga ni yake hmm. duk wanda ya kansa Allah ya so shi wanda yake kinsa Allah ya ki shi hmm. kuma manzan Allah ya ce alaman munafiki shine a ga yana kin imamu ali ibnu abi talib alaman munafiki shine a ga mutum yana kin al'imamu ali a wani wajen ma aka ce lokacin da aka yi hijira zuwa madina bayan Abdul mu'aka wato kulla yan uwantaka tsakanin almuhajiruna da al'ansar annabi di ya haɗa yan uwantaka tsakanin sahabbansa wanda suka yi hijira da sahabban madina kai wane ne dan uwanka sai sayyidina ali shi ɗaya. sai annabi ya waiwaya ya yana hawaye sai annabi ya ce ni sai annabi ya fahimci yana raɗaɗin shi ai ba a haɗa shi da kowa ba annabi sai ya ce ai ni ne dan uwanka anta akifi dunya akhira ko ala tuhibbu an takuna minni bi manzilati haruna min musa wa ka san ka zamo da ni da annabi haruna da annabi musa hmm. to wannan shine baban al-imam husayn mahaifiyansa ita ce kuma fadimatu zahra bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya ce fadimatu bada'atun minni yuribuni ma rabaha wa yuzini ma azaha Fadima yankin jikina ne duk abin da yake sa ta kokwanto ni ma ina kokwantansa kuma duk abin da yake cutar da ita ni ma yana cutar da ni duk abin da ya taba ta ni ma ya taba ni sayyiduna al-imam Hussein yana da yan uwa ko kuwa yana da alkunya da ake masa ana masa alkunya da Abu Abdullah wanda an ce manzon Allah ne ma ya masa wannan alkunya da ah, Abu Abdullah din manzon Allah ne ya masa alkunya da Abu Abdullah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya masa alkunya da Abu Abdullah an haife shi wato a watan Sha'ban hijira na da shekara hudu kamar yadda muka karanta kuma ana masa lakabi da Abu Abdullahi yana da kuma alkunya daban-daban bayan Abu Abdullahi din kuma ba shi ba su biyu bane a gurin mahaifiyansa yana da 'yan uwa bayan Alhassan akwai shi shine na biyu akwai al-abbas a cikin sayyidina ali kenan sayyidina ali yana da ƴaƴa maza sun kai ashirin ko ko yana da ƴaƴayensa sun haura ashirin kai ƴaƴayensa sun haura ashirin ba iya da sayyidatuna fatima ya haifi ƴaƴaye ba ya haifi ƴaƴaye da wanda ba sayyidatuna fatima ba amma kuma ba a yi aure ba a yi masai da tuna Fatima kishiya ba sai da ta yi Fati. sai da ta yi Fati ya kamata kishiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda a mata kishiya ba kuma ba wai manzon Allah ne cikin kashin kansa Allah ne bai yi mata kishiya ba sabila da ƙarshe wanda ta yi kishi da ita sai ta zo ta halaka ta shiga wuta mm. to akwai yan uwansa da alhassanu da al'abbasu da umar sayyiduna ali yana da ɗa mai suna umar akwai zainab akwai ummu kulsum akwai muhsin akwai Muhammadu ibn hanafiya akwai abubakar sayyiduna ali yana da ɗa mai suna abubakar akwai Usman Saidina Ali yana da ɗa mai suna Usman eh? wanda wannan daga cikin abubuwan da ake lali da su hmm? ya sa Umar ya sa Abubakar ya sa Usman ya sa Abubakar ya sa Umar ya sa Usman dukka Sayyidina Ali ya yi kira ƴaƴansa da waɗannan sunan na nake Sayyidina Hassan ma yana da ɗa mai suna Abubakar da Umar Sayyidina Husaini din ma yana da mai suna Umar duka idan bayani tarihi duka za a samu to amma ɗaya ɗan uwansa wanda suka fito ciki ɗaya su guda hudu ne akwai Hassan akwai Ummu Kulsum akwai Zainab wanda suke ce mata Zainabul Kubra sannan kuma da akwai Muhsin su hudu ne in aka haɗa gaba ɗaya su biyar ne amma a ruwayan ahalus sunna ma ‘ya'yan Sayyidatuna Faduma guda hudu ne da na Hassan da na Husaini da tuna Ummu Kulsum da tuna Zainab amma a ruwayin Shi'a sun ce da akwai Muhsin na hassan um, kamar yadda muka faɗa ya rayu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma yana ƙarami ƙwarai da gaske manzan Allah ya yi wa Fati. Don manzan Allah ya yi wa fati hassan bai shige shekara bai shige shekara bakwai ba haka aka ce bai shige shekara bakwai ba daga shida da daga bakwai zai zuwa takwas tsakanin shekara bakwai da takwas a tsakanin nan ne sayyiduna eh, eh, sayyiduna Hassan ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun rayu da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana matukan ji da sayyiduna Hussein yana ji da shi kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan daura shi akan kafadansa yakan sumbance shi yakan ce Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya daga sayyiduna Hassan da sayyiduna Hussein ya ce ya Allah ina son waɗannan guda biyun ya Allah ina roƙonka da cewa kai ma ka so waɗannan waɗannan guda biyu din to a kuma bayan wannan akwai abubuwa da dama kaman an ce akwai wata rana da sayyiduna Abubakar eh, eh, radiyallahu anhu ya fito daga masallaci sai ya ga sayyiduna Hassan da sayyiduna husaini suna wasa hakan nan a lalloki tare da yara sayyiduna sayyiduna abubakar sai ya daga sayyiduna Husaini. a wani kaulin kuma aka ce sayyiduna hasan ne ya daura shi a wuyansa sai bi abi shabihan bi rasulillah la shabihan bi ali yace na fanshe ka da babana ya nuna sayyiduna Hassan ko sayyiduna husain na fanshe ka da babana da annabi kakanka kake kama ba da babanka kake kama ba mm. sayyiduna ali yana yana jin su yana murmushi yana yana dariya to wannan duka yana cikin falaloli da martabobi na shi sayyiduna Husainu ibnu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kuma kamar yadda muka karanta akwai falaloli da darajoji da yawa wanda idan za a haɗa shi a dunkule na abin da ya shafi ahlul baiti za mu ga abu ne wanda tunani ba zai iya riskan hakikanin gayansa ba musamman idan muka duba hadisul kisa'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe iyalansa da mayafi ya ce ya Allah waɗannan ne iyalaina wanda a ciki akwai sai da tuna Fatima sayyiduna Ali sayyiduna Hassan sayyiduna Hussein Allahumma ha'ula'i ah, ahlu baiti ya Allah waɗannan ne iyalan gidana ya Allah ya yi musu addu'o'i da sauransu wanda ana kiran hadisin hadisul kisa' da kuma hadisul mubahala wanda manzon Allah da aka saukar da kul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum cikin suratu ali imran wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal Kazibin? manzon Allah sai ya kira mutane hudun nan al-hasan da al-husain da ali da fatima yace to ga su mun zo ku fito ku kuma yahudawa ku zo ayi mubahala ku zo ayi mubahala wanda wannan ma yana nuni zuwa ga darajansu Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa al baiti wa yutahhirakum tathira Allah ubangiji yana nufin ya tafiyar muku da wato daudaya ko ahlul baiti ma'ana zunubi Allah baya nufin ya bar ku cikin zunubi Allah yana son ya tsarkake ku tsarkakewa ne ce akwai lokacin da manzon Allah ya taba jin sayyidina Hussein yana kuka sai ya ce ma sayyidatuna Fatima alam ta'lami anna buka'ahu yu'zini baki san kukan sa yakan cutar da ni ba annabi ya ji eh. sayyidina husain yana kuka sai yake faɗa ma da tuna Fatima ashe baki san kukansa yana cutar da ni ba kukansa yi Usman eh ashe baki san kukansa yana cutar da ni ba to akwai abubuwa da yawa wanda hmm. kullum malamai suna karantawa kuma alal haƙiƙa babu wanda zai ja da irin waɗannan abubuwa sai mutumin da zuciyarsa bai ɗanɗani ruhi na muhabba na ahlul baiti ba alaihi musallatu wassalam to idan muka duba a babin abin da ya shafi fada'il da almanaqib da mu ga rubuce-rubuce da yawa musamman ma akwai babi guda da Bukhari yayi manaqib na ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajojin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da mu samu akwai littattafai da yawa kaman ah, menene sunan wannan littafin nurul absar fi manaqibi ahli baitin nabiyil muktar shi ma duka da mu samu abubuwa da suka shafi darajoji da manaqib na ahli baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. to sayyidina Hussein bayan ya girma ya samu aure kuma ya hayayyafa ya haifi yara yana da yana da ‘ya'ya akwai aliyu akbar shine aliyu zainul abidin kenan akwai aliyu sajjad akwai aliyu asgar akwai ja'faru sadiq akwai fatima akwai sukainatu bintul husain sukaina ita ce matan mus'ab ibn zubair akwai ruqayya akwai khawla akwai safiya wannan duk ƴaƴan sayyidina husaini ne wanda galibin su da su aka fita fagen karbalan nan yanda aka kakkashe yara da sauransu din nan da su aka fita da su aka yi wannan fitan wasu a fagen aka kashe su wasu kuma sun ci gaba da rayuwa tunda Allah ubangiji dama yayi alƙawarin ba zai karar da tsotsan manzan Allah ba inna a'daina kal kautar fa salli li rabbika wanhar Allah yayi alƙawarin tsotsan manzan ba zai taba karewa ba har abada saboda karar da tsatsan a karar da eh, su ba zai riga ya yi alkawarin haka. Ya rayu a zamani na kilafa kwaya hudu. Abubakar, zamanin Sayyidina Umar, zamanin Sayyidina Umar, ansa Sayyidina Ali duk ya rayu a wannan. Amma baya da wasu ayyuka yana yaro sosai, yana yaro sosai. Umar ya fara girma ya fara zamowa matashi. Uh, Muhammad Bakir da cikin manya-manyan malaman shi'a wanda yana wato mu'tabarai a gurin shi'a ya rubuta cikin littafinsa biharul anwar yana faɗan irin rayuwan jikokin manzan Allah da Sayyiduna Umar yana faɗa ya ce لما دون الدواوين بدأ بالحسن والحسين فملأ حجرهما من المال فقال له ابن عمر تقدمها علي ولي الصحبة والهجرة دونهما فقال عمر اسكت أبوهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك wannan a zamanin na umar ne magana sai na umar ne wannan magana ma ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a ya kawo cikin littafin sa biharul anwar Ya ce lokacin da sayyidina Umar ya fara tadwin tadwinu dawawin wato ya fara dawwana dawawin na abin da ya shafi gudanar da al'amuran tsare-tsaren dawawin na askar sojoji abin da ya shafi eh, gwamnoni abin da ya shafi da sauransu dai to ya fara da al'imamu Hassan da al'imamu Hussein ya tura musu da abu na dukiya mai yawa ya tura musu da kuɗi mai yawa na dukiya sai ibnu umar abdullahi ibnu umar yake ce ma sayyidina umar ya da ka fifita su a kaina tare da kuma ni ne na girme su ni na yi hijira tare da annabi kuma ni din nan ina cikin ban annabi ni ma sai sayyidina umar ya ce ma ɗansa uskut ka yi shiru abuhuma khairun min abika babansu sayyidina ali kenan yafi babanka daraja mm. wa ummuhuma khairun min ummika gyatumansu ta fi jatumanka daraja sai da umar ne yake faɗa yake ma ɗansa cewa babansu aliyu ibnu abi talib ya fi babanka umar mamansu fatimatu zahra ta fi jatuman da ta haife ka wato saboda haka su saidina umar ya tabbatar da kansa saidina ali ya fi shi eh ai tsakanin sahabban manzan Allah duka akwai girmamawa shi ma dina Ali in da aka haka zai faɗa maka ah, shi ma dina Ali ya ce ya ce dina Umar ya fi shi kwarai da gaske oho na fahimta ne girmamawa ne na'am yanzu bi shi ne kaman a ce Sharif Ibrahim Sale da Sharif Ibrahim Sale dai ce maka shi Dahiru ya ya fi shi ya yi tawadi. shehi ma zai yi tawadi. Yan darajojinsa ya yi tawadi. to su masu daraja suna girmama junansu aslan ma mutum mai faɗa yana ganin cewa shi ne Allah network network na dawo mai shayi magana shayi na ɗan kakkasewa ana ji na yanzu eh yana jin kamar network network ya dan kakkase ba wuji kana zuwa amma alhamdulillah yanzu abin da nake cewa shine mutane masu daraja hmm. ba su cewa sun fi wani mutane masu daraja ah. sukan nuna kowa ma ya fi su daraja ne mu ɗauki misali akan annabi Muhammadu babu wanda bai yarda cewa annabi Muhammadu ya fi annabawa duka ba in dai musulmi ne hmm. amma da ka ji annabin yana ce la tufaddilu bainal anbiya kar kuna ce wasu annabawa sun fi wasu annabawa na'am la tufaddiluni ala yunus ibn matta kar ku ce na fi yunus mm. la tufaddiluni ala musa kar ku ce na fi musa amma kuma ya fi su ai ko bai fi su ba a ya fi su ba a ma tambaya akwai lokacin da tsakanin sahabin manzon Allah da wani ba Yahudi aka yi husuma Bayahudan sai ya ce wallafi tsafa Musa alal alami na rantse da Ubangijin da ya zaɓa annabi Musa cikin halittu gaba ɗaya kawai sai sahabin annabi ya kaure shi da mari. Ya ce a taƙulu haza war rasulu baina azhurina za ka faɗi wannan abin annabi yana nan a cikin mu ka ce wani Musa ya fi talikai gaba ɗaya aka yi rikici har aka zo gurin annabi ya yi alƙalanci. Annabi sai ya ce la tufaddilu bainal anbiya ikar kuna ce wani annabi ya fi wani annabi daraja. amma kuma mun san da cewa wallahi tallahi annabi Muhammadu ya fi annaba dukkan su daraja wa kulluhum hadha al fakira wal ula wa ma kal imam al-hashimi khisaba hmm. Muhammadu ya khira al-anami wasilati habaka ilahi ma yafutu maqala annabi ya fi annaba dukkan su gaba daya haka ne to haka su ma din sahabbai da kaga akwai lokacin da aka samu misunderstanding aka samu sabani tsakanin Aliyu Zainul Abidin ɗan al’imamu Husaini ne da Muhammadu ibn Hanafiya Muhammadu ibn Hanafiya kuma ɗan sayidu na Ali ibn Abi Talib ne haka ka suka ɗan samu saɓani haka sai ya zamanto har ba a jituwa haka sai Muhammadu ibn Hanafiya ya rubuta wasiƙa ya tura ma na Aliyu Zainul Abidin Zainul hmm. Abidin ya kai jikan manzon Allah Ɗan na Fatima mun samu saɓani a kan kaza amma ina roƙonka da cewa ka zo ka fara tarar da ni ka mun sallama saboda ka ɗauki darajan da yake gaba da daraja na ni ɗan wata mace ce sunanta hanafiya da za a cika duniya da uwata a kawo uwanka ita ɗayanta to tafi wannan matan duniyan gaba ɗaya uwana a duniya ya zamanto zallan abin da aka tara a duniya uwana ne to mahaifiyanka ita ɗaya ta fi matan da aka cika su a duniya daraja hmm. annabi ya ce khairukum man bada salam wanda ya fi alheri shine wanda in an samu sabani zai zo ya fara sallama shine khairukum saboda haka ka zo ka fara min sallama domin ka ɗauki wannan maziya da wannan daraja Allahu Zainul Abidin kenan to dukansu sun yarda da a tsakanin sahabban manzon Allah babu wani wanda yake kwanto ko yake jayayya da martaba da darajan abin da ya shafi a iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu shi sai dai abin da ya zo daga baya-baya hawarijawa da waɗanda aka same su suna intisabi zuwa ga kawarijawa nawasib kenan nasibawa wanda suke zagin ahlul baiti suke suke wulakanta ahlul baiti da wasu daga banu umayya wanda suka yi abubuwan da suka yi na ashararanci da sharri wanda tarihin musulunci bai goge ba kuma ba zai taba mancewa da wannan abubuwan da suka yi akan ahlul baiti ba mm. amma duk mai daraja ya san darajojin ahlul baiti na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka uh, sayyiduna Husaini a zamanin sayyiduna Abubakar ya fara zamowa matashi a zamanin sayyiduna Umar ko a zamanin sayyiduna a zamanin sayyiduna Umar ya fara zamowa matashi amma a zamanin sayyiduna Usman har ya kai ya kai matsayin wato matashi wato wanda ya balaga Hmm. yana da jarumta da sauransu Don shi na, Hussaini aka ce daga cibiyansa ya sauka zuwa takin ƙafafuwansa, yana eh. kama da Muhammadu tana shi kuma na Hassan daga cibiyansa zuwa gashin kansa da ƙwayoyin idansa da fiskansa yana kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana hmm. gane ba na'am na'am to a zamanin sayyidina Usman har yaki kamar an bude Afirka da aka yi ai an ce Fatihul Ifriqiya kamar yadda Ibn Khaldun ya kawo cikin muqaddima ya kawo cikin muqaddima Ibn Khaldun cewa lokacin da sayyidina Umar ya tu sayyidina Usman aka aka dada komawa aka dada ciwo Afirka ta shigo cikin wato waɗanda suke ƙarƙashin musulunci har da na Hassan da na Hussein aka je wannan yakin da na Hassan da na Hussein suna cikin rundunan da aka je Ifriqiya kamar yadda za mu ga ai Uqbatu ibn Nafi shine Fatihul Ifriqiya wanda a zamanin Sayyidina Umar Sayyidina Umar ya tura shi aka zo aka Afirka suka shigo musulunci ba tare da yaƙi ba Mali kenan aka ce Mansa Musa aka ce shi ne babban sarkin da ba a taba ba wani basarake mai dukiya irin sa Mansa Musa eh, Mansa Musa wanda har Fulani yan uwan mu Fulani ma sukan ce su jikokin Mansa Musa ne uku Ukubatu ibn Nafi ne saboda dan hmm. ban su ya aure bajja manga yar Ukubatu ibn Nafi daga nan aka haifi Fulani wa Ukubatu jaddul lil Fulani na min Arab uku Ukubatu ibn Nafi shine Mansa Musa ko shi a a Uqbatu ibn Nafi sahabin manzon Allah ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na'am kuma shine wanda ya jagoranci runduna zuwa Afirka eh shi shi kuma Mansa Musa sarki ne na Mali eh eh, eh shi wannan na karanta tarihin sa tun muna makaranta yawwa yawwa yawwa yawwa an gane ko to to kaga har a zamanin Sayyidina Uthman ibn Affan sun girma sun data sun girma sun data ballantana a zamanin sayyiduna ali ibn abi talib an ce mafi yawa yaƙe-yaƙen nan da su aka yi da su aka yi siffin da su aka yi jamal da su aka yi nahrawan da sauransu duk da su aka yi amma a wani ƙaulin daga cikin masadiru shi'a sun ce sayyiduna ali ya hana su su shiga cikin wannan yaƙin. Saidina Ali ya ce a kiyaye su kar a bar su su shiga cikin wannan yakin domin a kiyaye nasaban manzan Allah ma'ana a kiyaye nasaban annabi domin ta ci gaba da yaduwa amma wasu masajiru shi a su suka fitar da wannan to kamar yadda muka sani zamanin saidina Usman fituntunu ne lokacin suka fara kafa kumbansu a al'alamul islami Sayyidina Abubakar yayi yi kalli khalifancin khalifancin salami lafiya ya gama an samu alfutuhat Saidina Usman kuma daga ƙarshe ƙarshen khalifancin sa sai damuwa ya shigo sai aka samu yan tawaye aka tada saura aka ce dole sai sayyidina Usman ya cire kansa aka zo rikici rikici rigima rigima da sauransu sayyidina Usman abubuwa dai suka faru masu yawa wanda daga ƙarshe ya kai sati biyu ma a gida bai iya fitowa ba an tare gida an hana shi fita in yana fitowa da su kashe shi kuma ya hana ya ce kar wani ya yadda ya yaƙe su ya hana daga ƙarshe aka dira ta katanga aka mishi yankan rago na usman kashe shi aka yi yanka shi aka yi kwantar da shi aka yi aka masa yankan rago yana azumi yana karanta ma suratul baqara a daidai ayan fasa humullah a daidai nan suka yanka shi kafin yanka shi dan a cikinsu akwai 'ya'yan sahabbai akwai mutane manya-manya to ka san shi wato imani baya hana a yi faɗa imani baya hana mutum ya zama ma'asumi ma'asumi annabawa ne kawai ma'asumai dan ni mumini ne sarki zaki mumini ne ba zai hana da ni da sarki zaki mu yi faɗa ba ba dai hana mu yi faɗa sarki zaki shine mai gaskiya ni ne azzalimi ni ne nayi zalunci ba amma ban zama ni ba mumini ba dan na zalunci sarki zaki sai dai in na dawwama akan wannan zaluncin kuma na mutu akai kuma ko na mutu akai ina ruwan wani da makomana Allah shi ke da makomana ba a tsaya ma Allah dangane da halittunsa yanda Allah ya ce wala ya zaluna mukhtalifuna fil ardi ko mukhtalifina fil ardi ba da su gushe ba suna sabani to haka Allah walidhalika khalaqahum Allah ya halicci wannan sabanin ne cikin jinin dole idan da ai fada ai da a samu azzalim wal mazlum da azzalimi da aka da wanda aka zalinta dole za a samu me yasa Allah ya ce wa in ta'ifatan min al mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma idan mu'minai suka yi fada ku daidaita tsakaninsu kaga at least mu'minai za su iya fada dukan su mu'mini ne ma su yi fada wa in bagat ihdahuma ala al-ukhra qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah hmm. idan ɗaya ita zalunci ɗaya to a yaƙi zaliman sai ta dawo daidai ta dawo zuwa al'amarin Allah ka wato ashe mumini ma zai iya zalunci sosai mumini zai iya zalunci zalunci zalunci na'am zalunci hmm. saboda shi ba annabi bane kuma ya dawo ya nemi gafaran Allah Allah ya gafarta mishi saboda haka abubuwan da suka faru tsakanin sahabbai ba midmar bane da samari zai hau ko mutum zai hau ya samu daman taba ju taba martaban sahabbai ko kaɗan ko kaɗan wannan ba layinka ba ne sahabban manzan Allah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 mu kanmu da muka yi laifuka muka saba ma Allah wani lokaci wato mun je gurin Maulana Sheikh Zahir Usman Bauchi muka je muka da labarin cewa ga wani mutum ya bayyana nan har ya zagi Sayyiduna Umar ya kafarta Sayyiduna Umar sai ya ce wani wani wani wani wani Umar din daya Umar din manzon Allah ce masa Umar din manzon Allah ya ce ya ce ai waɗannan ba abin da suke faɗa sai ƙarya iya kulu na illa kaziba ƙarya suke yi shehi ya buga misali ya ce yanzu misali da a ce babanka ne zai yi wani laifi sai wani ya ce Allah ya gafarta wa babanka sai ka ce kar Allah ya gafarta mishi yanzu kai da ka ji daɗi ka yi laifi a ce Allah ba zai gafarta maka ba ina ruwanka da Allah ba ruwan bawa da Allah ba a shiga tsakanin bayi da Allahnsu ma dama mutane sun haɗu akan kalmar shahada ba ma sahabbai ba kulɗin ka karka yadda ka shiga tsakanin bawa da ubangijinsa wallahi idan ka shiga zaka ji kunya dan Allah yana son wannan bawan fiye da yanda yake son ka kila aka ce a wani hadisul kursi aka ce mala'iku ne suke koka ma Allah irin yadda halittu ‘ya'yan biladam suke saba ma Allah, mala'iku suna, suna, suna, suna koka ma Allah, kaga yadda suke sabonka ya Allah. Aka ce sai Allah ya ce da uni wa halki, ku bar ni da ni da halittuna. Khalaktumuhum la rahimtumuhum. Da ko kuka halicce su, da kun ji kansu. In tabu ilayya fa ana habibuhum. Idan sun tuba, to dama inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. wa illam ya yatubu fa ana tabibuhum idan kuma basu tuba ba to ni ne likitan su zan musu maganin cutukan su ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji to a zamanin sayyidina Uthman a wannan zamanin ne fitinu tafaka fara kafa kumban su cikin musulunci dan man an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya ce daga kashe sayyiduna Usman fitina za ta bude a duniya ba za ta kare ba kuma sai har ƙarshen duniya wannan fitina haka kuwa ya faru bayan an kashe sayyiduna Uthmanu aka zo aka taru ga sayyiduna Ali ibn Abi Talib ka ce to sai ka zama kalifin manzon Allah sai ya kore ya ce bai bukata a nemi wani sai da Ali aka na zama ya kore ya kore aka zo aka nashe dashi da Allah dan kalifancin ba kan maslahansa bane shi yasa ina mamakin wanda wai da su zo suna cewa wai an yi mahalul baiti zalunci a bayan yana daga cikin zaluncin da aka musu sayyidatuna Fatima ta yi ta bakin ciki ta rasu saboda bakin cikin an hana ta gona wannan yana daga cikin batanci wa musulunci batanci ne wa musulunci ka sufanta sayyidatuna Fatima yar manzan Allah bari in ruba maka wannan magana yar manzan Allah ka sufanta ta da akan duniya akan gona ta yi faɗa ta yi fushi da abokin babanta wannan ai mustahil ya akhi wallahi duniya bai dame su ba zahidu fid duna fama urifa almailu ilaiha minhum wala raghba sun guji duniya babanta ya bar mata uswa kuma tana kan wannan uswa hmm. in dai ka yarda laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera kuma ka yadda sai da tuna Fatima fotokofin annabi ne to kuma hashen ta yi faɗa da wani akan duniya dan manzon Allah bai taɓa faɗa da wani akan duniya man taqama nafsihi illa to hika hurmatun min huramillah annabi bai taɓa ɗaukan fansa ma kansa sai dai in an ce ta wani alfarma na Allah sayyiduna ali ibn abi talib akwai lokacin da aka je fagen yaki suna bugawa da wani kafiri ya kwantar da kafirin ƙasa ya ɗaga kansa kali dai sara kansa kawai sai kafirin yi kaki ya tofa a fiskan sayyidina ali sayyidina ali sai mayar da kansa kalin ya fasa kashe shi aka ce me yasa baka kashe shi ba yace saboda a lokacin idan na kashe shi kamar zai zama na kashe shi saboda fishin yawun da ya tofa min saboda fishin wannan yawun saboda haka na bar shi hmm. in dan yawun na bar shi amma dan akan Allah ne babu da wanda ba za a yi fada da shi ba to wannan ni ina ganin kuskure ne masu yada irin waɗannan ruwayoyin ruwayoyi ma na ƙarerai na ƙarerai dole sai an yada albagda wa shahna tsakanin al'umman manzon Allah suna jin cewa mutanen farko sun yi zalunci wallahi wannan afkar da al'umma ke cikin halaka yar manzon Allah babanta ya rasu bai kai da wata ɗaya ba ta zo tana faɗa akan gona <laughs> bai kai da wata ɗaya ba fa kwata-kwata ma sai da tana ma bayan rasuwar manzan Allah da wata uku ta rasu. To babanta bai ci wata ɗaya a ƙasa ba, babanta tilo wanda lokacin da Bilalu ibnu Abi Rabah ya dawo aka dawo daga bis na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da tana Fatima take tambayan su tace yanzu da hannunku kuke ɗiban ƙasa kuke zubawa akan manzan Allah yaya kuke ji hannayenku waɗannan hannayen ne suke ɗiban ƙasa suke zubawa akan manzan Allah amma kuma ka zo ka ce kana son sai da tuna ma, kana siffanta ta da wannan wannan abu mummuna kuskure ne wannan sai da tuna ma ba ta yi ba duk abubuwan da ake faɗa idan ma an samu sabanin sabanin ba da irin misalin yanda ruwayoyin ƙarya suka yada ba kai ni totally ma ban yarda da ruwayan ba duk wanda ya inganta ma ni ban yarda da shi ba ruwayan ma wai wai an yi faɗa akan gona ko wani abu ni duk ban yarda da shi ba saboda ni a guri na martaban su da maziyan su ya shige nan ya shige to sayyiduna ali ibn abi talib bayan wafatin sayyiduna usman kafin ma wafatin sayyiduna usman sayyiduna ali ya tura ‘ya'yansa guda biyu al-hasan da al al-husain sabila da ‘yan tawaye ‘yan saura sun je sun cika kofar gidan saiduna usman ya fito ya mika kansa kawai in ba haka ba da su shigo wannan ya faru ne bayan wani dogon labari wanda ba lokacin da zan kawo Sayyidina Ali ya tura al da al ya yace ku je ku tsaya a kofan gidan Usman. Duk wanda ya zo zai shiga ku sha gabansa, kada ku bar wani ya ketare kofan. Wanda zai iya kashe ‘ya'yan manzon Allah ya fara kashe su kafin ya je kan Amirul Mu'minin na Usman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hmm. Ba kuma ta kofan aka shiga ba ta katanga aka dira aka kashe Sayyidina Usman. Ta katanga ne. jira aka yi aika aka zo aka nemi sayyidina Usman ga su abdulrahman ibn Aufi ga sauransu Zubair ibn awu da sauransu aka zo aka nemi sayyidina Ali ya zama shugaba sayyidina Ali bai karba ba daga ƙarshe shawari dai ya dawo kansa ya karba bayan ya karba ya zama amirul mu'minin khalifan manzon Allah na hudu yana karban bai'a sai sayyidina Uthman a sayyidina Muawiya bai zo ya bada bai'a ba shi ba zai bada bai'a ba sai an fito da wanda suka kashe Uthman yana neman fansan wanda suka kashe Uthman daga nan kuma rigima yayi ta yaduwa wanda shi sayyiduna Muawiya shi ne yake kan kuskure shi ne yake kan kuskure shi ne ya a wannan bangaren shi ne ya bata Na'am. Shi ya bata a wannan bangaren. Shi Sayyidina Muawiya. Ya ki ya yi mubaya'a ga Sayyidina Ali. Wanda wannan kin mubaya'a ga Sayyidina Ali ya sa an kashe mutane sun sun dubban mutane ne aka yi asarar ransu ya kai kusan dubu ɗari. Aka yi ta kashe musulmi, aka yi ta kashe musulmi, aka yi ta kashe musulmi. Sayyidina Ali ya wahala. Wanda suka fi kowa cewa su suke son Sayyidina Ali su suka yi ta cutar da shi. su suka yi ta cutar da shi zahiri gashi nan da su nuna suna tare da shi su zira a fita gurin yaki sai an je gurin yaki su gagara su ki su tsaya su zamo kawwami na bilkis ne sayyidina ali yayi ta kokawa da su a je a duba masajib za a gama ganganun sayyidina ali ibn abi talib ya wahala sayyidina ali ya wahala wani lokacin wallahi in in kana bibiyan abubuwan sayyidina ali sai kayi kuka sabida ba mutumin da ya wahala cikin sahabban manzan Allah ya wahala ya wahala kamar sayyidina Ali tun da aka karɓi khilafancin nan yake wahala har ya koma zuwa ga Allah tun da aka karɓi kalifancin nan daga wannan he wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan munafukai suka shiga ciki suka yi tarkirkita al'amari yaƙi sufin jamal na aisha muawiya zubairu da ibnu awwam duka aka zo aka haɗu ma na ali yaƙi ya ƙici ya cinyewa malam amr ibn al-as zo dai abubuwan da suka faru suka faru aka zo aka yi maganar sulhu mutanen muawiya suka ɗaɗɗaga ƙur'ani suka nemi sulhu a yi sulhu a yi sulhu sai ali ya karɓi sulhu amma wasu daga cikin wanda suke ce suna tare da sayyidina ali a wannan lokacin suka ce ba su yarda sulhu ba daga nan kawai kawarijawa suka balle a naharawan suka ware su ma suka suka ware kawai suka kafirta sayyidina ali jama'a a cikin jama'an sayyidina ali kawai suka ware dan me sayyidina ali zai yarda da wannan sulhu dan me zai yarda da wannan sulhu kawai a ci gaba da yaki a nan suka ware a nan harawan su ma suka zama kungiya na musamman gaba ɗaya ma sai suka kafirta sayidina ali suka dawo abokan gaban sayidina ali gadan gadan to haka dai sayidina ali ya da gabatar da wannan kalifanci har sai da ya yayi wafati wafatinsa kuwa rana ɗaya suka shirya da su kashe shi da shi da Muawiya da amru ibn al-As suka zo har gida har masallaci suka yi guba wa, wa mashi suka soka masa suka yi guba a jikin mashi suka soka masa da suka soka masa ali aka kamo wanda ya yi aika aikan don ba take mutu ba sayyidina ali sai ya ce kar a kashe shi ya ce ku bar ni ku ciyar da shi at'imuhu min ta'ami wasquhu min sharabi annasu bin nafsi in halattu faqtuluhu kama katalani wa in tu? ra'aitu fihi ra'ayi ce a kar ku ce da ku kashe shi ko ku ce da ku kashe danginsa a la ko ciyar da shi ku shayar da shi in na rayu ban mutu ba dan ga yanke shawari in na ga dama na yafe in na ga dama na yi kisasi na rama in na mutu kuma to annafsu bin nafsi rai ɗaya da ku ɗauka ransa kar ku ce da ku kashe waninsa ba ɗauki lokaci ba kuwa ya rasu da wannan ta'addanci na Abdulrahmani ibn Muljab wanda shine ya kashe sayyidina Ali ibn Abi Talib to daga nan sai aka taru aka yi mubaya'a ma Al-Hasan dan uwan Al-Husayn mubaya'a Iraki duk waɗanda suke karkashin sayyidina Ali Kufa Basra Iraki da Madina da sauransu aka yi mubaya'a amma dai daular musulunci ta rabu biyu ga daula can a Sham Dimashqa karkashin Muawiya ga kuma khalifa ainihin janu khalifa na gaskiya sayyiduna ali ibn abi talib to bayan ya rasu sai aka yi mubaya'a ma sayyiduna hasan sayyiduna hasan shine khamisul kulafa shi ma na cikin kalifofin manzon Allah ana riskar da shi da kwaya hudun nan aka zo bayan an masa mubaya'a shikenan aka zo aka samu wasiku suna kai komo tsakanin muawiya da al suna kai komo suna kai komo Muawiya ya nemi a yi sulhu sulhun da yake nema shine a yi wasu mufawadat kan shi Muawiya zai yarda da wasu abubuwa Sayyiduna na Hassan ya yarda da wasu abubuwa A akan na Hassan da a yi sulhu da a yi mubaya'a ma Muawiya shi kadai Sayyiduna Ali Hassan ya sauka shi ma ya yayi mubaya'a jama'an duk ya umarci da fansa su yi mubaya'a da wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan idan mu'awiya ya yi wa fati sayyiduna hassan shi zai zama kalifa. da wasu mufawadat da yawa hakan nan aka rubuta su aka yarda aka kawo mutanen na hassan ba su so ba su yarda ba mafi yawansu amma na hassan mai haƙuri mai haƙuri irin na kakansa manzan Allah ya karɓa domin al'umman manzan Allah ta haɗu ƙarƙashin daula ƙwaya ɗaya shikenan an an yi wannan da sauransu daga baya kawai aka zo aka kitsa makirci aka shayar da sayyiduna Hassan guba daga ƙarshe ya mutu matarsa ne ta shayar da shi guban ya mutu shikenan matarsa ne ta shayar da shi guba ya mutu to daga baya bayan Muawiya ya koma ga Allah shi ma to shi kuma ma'awiya ya yi wasiya akan ɗansa yazidu ya zamo amir ya zamo shine khalifa a bayan yazidu kuma fajiri ne fasiki ne mashayin giya ne manemin mata ne duk wani sufofi na fajirci yazidu ya tara shi mm. canci ya zama shugaban musulunci ba kwata-kwata lamin karibin wa lamin ba'idin ga 'ya'yan manzon Allah to anan ne wasu sai daga cikin mutanen kuba da sauransu sabila da lokacin da aka yi wannan mufawada din aka yi sulhu tsakanin alhassan da muawiya dama asiman sayyiduna ali ya riki asiman sa ne a iraq kufa shikenan sai suka dawo madina hmm. jikoki da ya duka aka dawo madina tunda an riga an yi tanazul daga kan sabila da wannan sulhu din to sai aka yi ta turo mata na Hassan Usaini wasiku ka zo ka daba mana saboda zaluncin da muke samu daga gurin kila wato kalifancin Banu Umayya ka zo ka mana kaza ka zo ka mana magiya da sauransu aka yi ta masa magiya an masa wasiku sun fi ɗari daga wannan a rubuta wannan daga wannan a rubuta wannan har daga ƙarshe domin liyatma inna ala zalik ya tura ɗan uwansa muslim ibn aqil ya ce ya je ya duba menene gaskiyan waɗannan mutane ya je ya duba farkon zuwansa a karan farko sai ya tarar da runduna sama da dubu ɗari suna nan suna jiran sayyiduna Hussein ya zo a masa mubaya'a hmm. ba ta fallo kawai yana suna jiran ya zo a masa mubaya'a kawai da farko ya rubuta leta zuwansa na farko ya turo daga baya kan fan amru ra'san ala akibin daga baya sai al'amari ya canja aka yi ta sayan su da kuɗi ana sayan su da kuɗi ana sayan su da kuɗi ana sayan su da kuɗi haka aka rore aka bar musulmi ibn Aqil karshe kashe shi aka yi shi kuma Sayyiduna Husaini yana Madina bai ma san da labarin sun canja al'amarin ba dan da ya sani da ba zai fita ba dama su suka yi ta damun sai je da ya sani da ba zai je ba magana yayi nauyi Sayyiduna Husaini ya ce zai fita iyalan manzan Allah suka taru su Abdullahi ibn Abbas su da sauran dangi suna ta kuka suna magiya kada ka fita kada ka fita su sabila da sun ginu akan ai ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin abin da zai faru da Al-Husayn ya ba da labari ya ba da labarin abin da zai faru da Al-Husayn eh, da Sayyiduna Husayn kwarai da gaske ya ba da labari ya ba da labari a cikin hadisin ummu salama ya ba da labari a cikin hadisin abu huraira da sauransu wanda idan muka bincika da mu samu kaman a ruwayan da ahmadu ahmadu ibnu hanbal ya fita cikin musnad ɗinsa daga malik ibnu anas hadisin yana cewa ista'azana malakul matari an ya'ti annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa uzina lahu mala'ikan ruwa ya nemi izinin Allah yana son ya zo gun manzon Allah sai aka masa izini ya zo fa qala li ummi salama sai manzon Allah ya ce ma ummu salma ihfazi alaina albaba la yadkhulu ahadun ki kiyaye kofar nan kar wani ya shigo ina da bako mala'ika zai zo min kada wani ya shigo فجاء الحسين بن علي سي سيدنا حسين يزو فوقب حتى دخل sai ya tuma yana fishi wato yana karami lokacin kuma annabi ya ce duk wanda ya ta shi zai shiga wuta ko salama ta ga ya sata, eh sai ta bashi kofa ta bashi kofa sai ya shige faja'ala yas'adu ala bin nabiyyi sai ya hau ya dalaka fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dalaka faɗa maza Allah sallallahu alaihi sallama sai mala'ikan mutuwa faƙala almalaku a tuhibbuhu sai mala'ika ya ce kana son sa ne ƙalan nabiyu na'am sai ya ce fa inna ka taqtuluhu al'umman da su kashe shi in shi ita a al-makana lazi yuqtalu fihi in ka so zan nuna maka a gurin da ma za a kashe shi kuwa ya buga fukafikinsa sai ya ɗibo ƙasan karbala ya miƙo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi kuka ya yi jimami bayan nan akwai hadisin bai haƙi wanda ummu salama ta ce anna Rasulallah sallallahu alaihi ja'a za wasallam iddaja zata yawmin kaza wa huwa kafirun sun sun ja'a fara kada ثم ادجع فركد ثم استيقظ وهو كافر دون ما رأيت منه في المرة الأولى ثم kaza wa وفي yadihi turabun ko turbatun hamra wa huwa yuqallibuha fa qultu turba ya rasulullah qala akhbarani jibril anna hadha yuqtalu bi ardi al-iraqi lil husayn har dai zuwa karshe tace annabi na bacci sai ya tashi naga fiskarsa wani iri ya koma ya sake tashi ya canza yanayi da ya sake komawa sai ya tashi da ƙasa a tafin hannunsa sai yace ce ƙasan ja ne yace jibrilu ne ya kawo min yace wannan ƙasan gurin da da a kashe al Hussaini. husaini ne akwai kuma ruwayan ibn sikin da bagawi wanda shi ma duka daga wato anas ne ibn haris al daga manzon Allah ya yace annabi yace innabni haza wannan dan nawa yana nufin al-husain yuqtalu bi ardin yuqalu laha karbala da aka kashe shi a wata ƙasar da ake ce mata karbala faman shahida zalika minkum duk wanda wannan lokacin ya zo masa yana raye fal yansurhu ya taimake shi shi yasa aka ce a farfajiyan Karbala ba abinda iyalan annabi suke maimaitawa sai halmin nasirin yansuruna ba wani mataimakin da zai taimake mu ba wani mataimakin da zai taimake mu yasa daga nan sahabbai sun sassan da wannan hadisai na maganan labarin da manzon Allah ya bayar ga kuma sayyidina Husaini zai fita aka taru aka yi ta kuka aka yi ta magiya al-abbas abdullahi ibn abbas ya ce wallahi da idan na tukuikuye riganka na kankame ka zan iya hana ka wannan tafiya wallahi da zan yi amma na san kai in ka tunkara abu ba abin da yake dawo da kai gabaransa hmm. ya raka yana kuka har wajen gari shikenan aka tafi aka tafi aka tafi har sayyidina Hussein suka zo Karbala da shi da rinduna sama da dubu wajen dubu ɗaya suna biye da shi sai Hussein ya tambaya ce ina ne nan aka ce masa karbala sai ya ce karbun wa bala'un nan wajen bala'i ne da bakin ciki to a nan a wannan karbala ɗin a nan ne a ta faru waɗanda suka ce da su kiyaye dina Husaini suka ce ya fito suka watse suka juya masa baya suka bar shi da makiya a farfajiyar karbala sai da suka ɗau kwanaki tun daga ranan uku sai da aka kai kwanan ranan goma ranan ashura kenan uku ga watan almuharram ko to tun daga ran uku ga watan almuharram ake wannan daga a karbala sai da aka kai ranan goma ga almuharram an kashe jikoki da 'ya'ya sun kai kusan ishirin an kashe sahabban sayyidina Husaini sun kai kusan kusan saba'in ko hamsin da wani abu ruwa ma aka tara gurin ruwa aka bar su aka hana su su sha ruwa ruwa aka hana su su sha ruwa daga ƙarshe aka zo yaƙi yaƙi dai yaƙi suka yi ta su kara kansu suka yi cewa aka yi sai na hussein da suka zo ya ce ni ga magana ɗaya ku bar ni na koma madina na koma yanda na fito ko kuma ku bar ni na ma bar ƙasan gaba ɗaya na je wani waje na yi ta bautan Allah in karantar da al'umman manzon Allah suka ce a sai dai sai na Hussein ya kaskantar da kansa ya musu mu a shi kuma ya ce a'a ya ce a'a ban yadda ba ya nemi ma su bashi ya koma suka ki suka ki su bashi ya koma ya nemi su bashi ya bar kasan gaba daya suka ki su bashi ya bar kasan daga ƙarshe suka yi ta ruwan kibiyoyi aka kashe al-abbas shi a gurin ma fafutukan ɗibo ruwa domin ƙananan yara da suke jin kishin ruwa a nan aka kashe shi ƙananan yara da suke jin kishin ruwa a nan aka kashe shi aka dawo aka zo haka dai da sauransu aka yi gwagwarmaya daga ƙarshe aka kashe sayyidina Hussein a nan Karbala bayan an kashe shi aka ce mutanen kuma sai suka fito suna watsa ƙasa a kansu suna kuka suna dukan jikinsu dina ali zainal abidin ya ce ku kan me za ku yi yanzu kuma ku kuka ba da mu kun ce mu zo mun zo amma ba ku kare mu ba yanzu ku kan me za ku yi mana babu kukan da za ku yi mana yanzu kan shi ma sayyiduna ali zainal abidin abin da yasa malamai da yawa suka ce abin da yasa bai shiga cikin wanda aka kakkashe su ba baya da lafiya yana cikin mata bayan an kashe sauran ne sauran sai aka kama su aka ɗaɗɗaure su a wasu ruwayan a wani ruwayan kuma aka ce ba a ɗaɗɗaure su ba aka dai tafi da su har sham dimashq wajen yazidu aka ce kuma an raba kan da gangan jikin nan ma dukka an tafi da shi sham a wani ruwayan ma aka ce da aka rataye kan tsokale shi yazidu ya yi ta yi yana tsokale kan yana tsokale kan sai da sai da sai da wato subhanallah abun baya da yanda dai ruwayoyi suka faɗi abubuwan baya da daɗin karanta to ala ayi irin wannan musibar zai ta kan jika na sallah yana wasu suka faɗa haka wasu ruwayoyi suka faɗa ala ayyuhal ni abin da darasin da nake so mutane su ɗauka ƙarƙashin wannan mutane su fahimci wulaƙantan duniya duniya ta ya kai wai dan kai mai daraja ne a gurin Allah ba shi zai hana duniya ta juya maka baya da mutanen duniya kullu amrin naba nabiyyin fa shiddatu fihi mahmudatun wa rakha'u law yamassu an-nudara hunun minan nari lamaktira lin-nadari sila'u wa kafahu al-mustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u duk abin da ya shafi waliyai to jarabawa ne mai tsanani jarabawa ba gwargwadon martabanka a gurin Allah gwargwadon jarrabawanka shi yasa la ba abin mamaki bane kuma su ba kaskanci bane a gurin su wannan ɗaukaka ne ta wannan mishkat din abinda duk arifi wanda ya san Allah yake hangowa shine girman martaban su a gurin Allah yasa ya musu wannan jarrabawa kuma ba abin da ya kara musu sai ɗaukaka ya bar ‘ya'yaye Ja'faru Sadiq malamin imam Malik ne dan al imam Husaini ne Ja'faru Sadiq yana da mazhaba mazhaba ta fiqhu akwai mazhaban ja'fariyya amma ta fiqhu ba ta ba ta wato aqida irin ta shi'a ba ta fiqhu akwai mazhaban ja'fariyya ingantaccen mazhaba ne yana cikin mazahib okay okay okay dan ciki akwai sukainatu eh sukainatu bintul husain sukainatu bintul husain kanwan sayyidina husain ne ta aure mus'ab mus'ab ibnu zubayr tabi da su ma jerin gwanin abna'u zubair din sun gamu da wannan jarabawan daga gurin banu umayya saboda abna'u zubair da abdullahi ibnu zubair da mus'ab ibnu zubair mus'ab ibnu zubair aka fara kashewa a iraq bayan an kashe shi da jagorancin hajjaju ibnu yusuf as-saqafi aka juyo kan hijaz makka aka zo aka kashe abdullahi ibnu zubair Kafa kashe abdullahi ibnu zubair sai da aka yi ta jefa jifan ɗakin kaba da majaniq da majajjawan wuta sai da aka kona aka faffasa ko ina aka zo Abdullahi ibn Zubair yana sallah a masallaci aka harbe shi ya mutu bayan an mutu aka sara kansa bayan an sara kansa aka rataye gawansa sai da ya fi sati guda yana rataye a cikin makka ba a sauke wannan gawan ba jatumansa sama asma'u bintu abi bakarin ta tafi da ta gurin gwamnan abdulmalik ibn marwan hajjaj ibn yusuf ta ce yanzu lokaci bai yi wanda zaka sako da wannan gawan da ka rataye din ka raba kan da gangan jikin ba ya ce gangan jikin ya ce amma kai na tura shi shan yana nan ba aiki na bane aikin kalifa ne shi kuma gangan jiki riga ya riga ya muka yi da ni da shi zuwa ga wannan itacen da kike gani sai ya riga ni zuwa wanda an yi kashe-kashe da yawa musamman shi a zamanin abdulmalik ibn marwan din nan ai a zamanin ne aka samu Hajjaj ibn Yusuf wanda babu ma wanda yayi kashe-kashe kaman yanda shi Hajjaj ibn Yusuf yayi ya kashe rayuka bila adadin tabi'ai da yawa kaman su Sa'id ibn Jubair Hajjaj ne ya kashe shi ranan da zai kashe shi ranan da Hajjaj zai kashe Sa'id ibn Jubair da aka kawo Sa'id ibn Jubair yana daure da da da, da sarkoki a hannunsa sai Hajjaj ya ce masa Shaƙi ibn Kusair. Sunansa Sa'id, ma'anan Sa'id mai rabo, sai ya ce masa shaƙi marashin rabo. Hmm. Bini Jubair, Jubair shine daga Jabru, sai ya ce bini Kusair. Sai ya ce ka kira da duk sunan da ka ga dama. tambaye shi ya ce masa wani irin mutuwa kake so ka yi sai ya ce maganar mutuwa idan da kai kake rayawa ko kai kake kashewa da na rike ka abun bauta ba kai kake rayawa ba ba kai kake kake kashewa ba amma duk abin da ka ga dama ka yi da ni mm. ba na neman afuwanka sai ya ce me kace so a barka ka yi karshe a duniya kafin ka mutu ya ce ina son abin da na yi na fila raka a biyu sai hajjaji ya ce a juya shi ya bar kallon gabar a mayar da shi yana kallon yamma Mm. sai kawai ya karanta wannan ayan walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah duk yanda ka fiskanta ai Allah samuwan shi na nan duk yanda a gabar dai duk na Allah ne sai ya ji haushi sai ya ce ku kifa shi a ƙasa sai ya karanta wannan ayan min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra sai ya ce ku sara kansa kafin a sara kansa sai sa'id ne jubar ya addu'a ya ce Allahumma la tusallithu ala ahdin gaini ya Allah kar ka daura shi a kan wani mutum bayana daga wannan kisan ya zamo shine karshen kisan da zai yi mm. ruwa ke bayan ya kashe sa'id ibn jubair da kwana goma sha biyar ya mutu jini ya tsinke a jikinsa jijiyonsa suka faffashe diwa da jini da tsutsotsi suka kama cikinsa ya yi ta fama da raɗaɗi da auja da sauransu har har ya mutu amma an ce kafin ya mutu akwai wasu addu'o'i wasu kalmomin da ya faɗa Ya yace Allahumma gfirli fa inna an-nasa yaz'amuna annaka la taf'al Allahumma inna an-nasa qad halafu wajtahadu bi annani min sakinin nar wai hahum ma zannuhum bi azimil afwi gaffar yace ya Allah ka gafarta mun mutane suna zaton ba za ka gafarta mun ba ya Allah ya ce ya Allah mutane sun yi ta rantsuwa suna kirdadan cewa ni dan wuta ne ya ce kai tansu me ya tsammanin su da yawan gafaran Allah da jinkan Allah an ce waɗannan su ne ƙarshen kalmomin da ya a duniya ya mutu to an yi ta wannan abubuwa a duniya abubuwa ne waɗanda suka saba faruwa wato zalunci da sauransu musamman banu umayya wasu daga banu umayya sun tsananta zalunci ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an kashe al'imam Hussein da sayyidatuna Zainab da sauran ‘ya'yan da sauran ‘ya'yan sayyiduna Ali ibn Abi Talib sun tafi sun tafi can Sham da Zidu ya je da sauransu an ce da mari aka ɗaɗɗaure su to daga ƙarshe har dai aka sarraha su suka bar nan sham din suka tafi misra daga misra akwai wazaje da yawa akwai wani tafi mai suna marakidu ahlil baiti fi misra littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske za mu ga bayanai akan guraben da ahlul baiti suka kakkafa a misra da kaburburan ahlul baiti a misra akwai kaburburan ahlul baiti da yawa a misra akwai kaburburan ahlul baiti da yawa a misra kuma kaman sayyiduna husaini a gurin da yayi wa fati to wasu sun ce an raba gangan kan da gangan jikin wasu sun ce kan yana sham wasu sun ce kan yana misra har yanzu misra akwai wani babban masallaci da suke kiyaye da shi akwai kubba a gurin wanda ake cewa wajen masjidul imami husai wanda wato akwai waɗanda suke da fahimtar cewa kan sayyidina husaini yana wannan wajen ne gangan jikinsa kuma yana karbala amma kuma su wato ruwayoyin shi'a suna nuna gangan jikin da kan gaba ɗaya an haɗa shi yana nan a kabarin sayyidina husaini da yake nan a karbala to ala ayi halin saboda ƙarewar lokaci zan yi ƙoƙari na rufe maganganuna a wato akan wasu gaɓoɓi da nake so na hangar da yan uwa gaban farko da nake so na hangar da yan uwa shine sufaye da ahlus sunna ba wai ba su bakin ciki da abin da ya faru da jikocin manzan Allah bane suna yi suna yi mai al-Imam al-Busiri yake faɗi cikin alhamziya kullu yawmin wa kullu ardin likarbi minkum karbala wa ashura غير أني فوضت أمري إلى الله فتفويدي الأمور براء أهل بيت النبي لبتم فطاب المدو لي فيكم وطاب الصناء ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيداء والصفراء أنا حسان مدهكم وإذا نهت عليكم فإنني الخنصاء duk ba tijjani ya je ya ɗauko sharhin hamziya da shehu tijjani yayi za a ga bayanan da bayanai yalwatattun bayanai akan rashin ba wani mumini da zai ji daɗin faruwan wannan abu ba wani mumini da ba zai ji bakin ciki ba wani mumini da ba zai ji ɗacir da ɓacin rai ba babu shi amma kuma babu ranar bakin ciki a musulunci shine abin da ba mu yi sa baƙaƙen kaya da sauransu wannan mu babu shi a ahlus sunna ba mu gan shi ba a musulunci ma ba mu ga yanda aka ce a ware wani rana na bakin ciki ba da da akwai da ranar wabatun manzon Allah ranar ne ranar bakin ciki amma akwai at-ta'assi wal adha bakin ciki mutum ya ji radadi a ransa yayi ta'aziyya yana yana jimanta wannan abun kuma jimanta wannan abun zai na ƙara wa mumini ganin girman jikokin manzon Allah ne amma tsinewa yanda zaka ji wasu suna Allah tsine ma banu umayya kasancewa banu umayya nan idan ka ce Allah ya tsine musu akwai jikokin annabi da yawa da ka tsine musu akwai jikokin annabi da zirun su ya shiga cikin banu umayya ba ma wannan ba sai tuna Khadija banu umayya ce mahaifiyar na ba banu um, ba umawiyya ce sayyidina Usmanu ba umawiyye ne sayyidina Umar ba umawiyye ne Umar ibn Abdul Aziz ba umawiyye ne akwai manya-manyan salihan waliyan Allah waɗanda suka yi aiki wa musulunci kuma ba su yi musharaka cikin wannan zalunci ba Wiyawa ne ba mu ba mu la'ance ma Wiyawa gaba ɗaya kai hashen ma ba a ce ma mu la'ance ma kowa ba kuma ba ma la'antar ma'awiya sahabin annabi ne sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama Suhu ba kuma ba isma ba ce sahabi ba ma'asumi ba ne akwai zalla kuma in ba dan Allah Ubangiji yana jin kanmu ba da ba mu isa ba duk duniya ma in ba dan tausayin mu da Allah yake ji ba da babu wanda zai kai labari amma dan annabi Allah yake mana bushra lana ma sharal islami inna lana min al inayati rukunan ghayra munhadimi لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم wallahi dan annabi ake mana. duk wani mutum da kake ganin sa mai daraja a gurin Allah baya ga manzan Allah wallahi yana da wasu falle wanda idan an ɗauko wannan fallan zallan kurakurai hmm. ba wani annabi ko ma'asumi da ba yi kuskure hasali ma Allah ubangiji ya ya ya ya ya, ya halicce mu ne dan ya gafarta mana dan sai da Adamu ya fito a aljanna muka fito ba zunubi ne ya fito da Adamu daga aljanna to ai Allah ya halicce mu ne don mu yi zunubin ya gafarta mana Allah yana san inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutahhirin saboda haka aqidun a gulat dangane da abin da shafi marin fiska da dukan jiki da zuba ƙasa da la'anta da sauransu wannan duk bai tabbata ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana tuhumar a gulat ina magana gulat nake cewa kun ji ina cewa gulat ko to ana tuhumar a gulat da su ne suka yi kofar ragoma alibam Hussein ya zo har Karbala suka janye suka bar shi abin da ya faru da shi ya faru da shi ina ganin zan tsaya a nan insha Allah sai a buɗe a yi tambaya ɗaya ko biyu sai kuma wani muhadarin insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah za mu ɗauki tambaya ɗaya biyu insha Allah bayan haka ah, Sheikh Man Dahir yana da karatu da za mu kuma zauna mu yi in Allah ya so ya da mun gode wa Sheikh Junaidu Abubakar Bauchi jama'a dan Allah kai da zaka kira kai make sure abinda Sheikh ya tattauna ita ce kawai abinda zaka yi tambaya akai ba abinda Sheikh bai tattauna ba kan irin haka yana sauke Sheikh shahanai akan karatun da suka zo suka yi alhamdulillah mun ji inda aka kashe eh, yanda abinda ya faru a Karbala Sannan kuma ga abin da shi yazid ya yi sosai a kan wannan wuri ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kola alo assalamu alaikum na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira wallahi muhammadu ne a libya to malam muhammad kana tare da shak junnai da abubakar da masha allah sai yana jin ka muna jin ka bismillah ah, ina Maulana Imam Junaidu. Yana jin kai na amsa. Eh gaisuwa ne na. To masha Allah mun gode mun gode. Eh na eh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Barka ka dai kola ya sunan karge na ke kira? Sunana daga To Mala Bakar, masha Allah, Mala Bakar kana tare da Shak Imam Junaid Abakar Bauchi akan wannan layi. Malam barka da zuwa da fatan Allah kara lafiya da basira. Amin. Sarki zaki kai ma ina ma fatan alkhairi irin wannan gudunmuwa da ake bayarwa. Allah ya kara faɗin kirji da kokarin bayyana gaskiya a duk inda take. Mun gode, mun gode. To, shek yana jin ka. Da ina da yan tambaya guda ɗaya akan wannan da aka samu aka gabatar yanzu insha Allah. To, bismillah. Nukuda ta farko akan jimani da ake kai kowane musulmi. za ka je abin da ne ke ɗaure min kai shi ne za ka ji ɓangaren suna muna mun ko da wani lokaci wannan aika-aika da aka yi Kuma bangaren a idan sun ce suna yi ko kuma wasu malamai suka nemi cewar eh suna yi amma kulat dinsu ba za a rika musu hukunci da shi ba to sai ka ji kuma wani lokaci malamu gaskiya ba sa yi musu uzuri akan wannan don haka ina fatan malam ya kansu malamai na bangaren mu ya dan eh, yi musu nasiha da sauran abubuwan da ya kamata ya faɗa kan ya kamata kowace kowane bangare idan gaskiya ta fito bangaren sa a faɗa ko bangaren mu ko bangaren nasu wannan dai shine na ce gani to masha Allah mun gode Allah sa ka alkhairi mun gode to bismillah shek ajiye wani tambaya eh to ku bar mu ba mutum ɗaya kuma dama insha Allah bayan haka shi eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam wa to kola ya sunan ka daga ina ke kira South Syria. Ya sunanka? Suna na mun taka da kasa Algeria. To Malam taka kana tare da Sheik Junaid Abubakar Bauchi ta wannan layi. Bayana Sheik Imam Junaid fata alkhairi ina wa Maulana Sarki Zaki fata alkhairi. <laughs> Muna godiya, Sheik yana jinka. Ah, muna fatan alkhairi muna fatan muna fatan tuwa gaskiya da karar kusa da ake Allah wani ya taimaka Allah ya riko da hannayen amin amin amin amin ya rabbi amin su ma masha Allah na gode da ma na ok ba tambaya to bari mu ji tambaya na eh, tambaya daya mu ƙara. insha Allah ya ba da amsa gaba ɗaya shi kenan saboda ah, akwai zama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola sarki zaki. Na'am kola ya sunan karge na ke kira? Sunana Muhammad Baman Mahmud. To Malam Muhammad Baban Gama kana tare da Sheikh Junairu Abubakar Bauchi akan wannan layi. Bismillah. Na'am. Ina da tambaya kamar zuwa ga malam. Eh malam Baban Gama da Allah da kai daya saboda ba lokaci. Okay, okay. To tambaya na almajirai shi ne akwai waɗanda ake ganin kamar ayyukansu a nan Najeriya ma tana nuna nasibanci to amma waɗanda suke kirkira da in bin waɗannan tafarkin ba su taɓa maganganu ba su taɓa irin yi musu martani akan abun da suke cewa ba a Najeriya nan mun samu wani malamin da ya ce an kashe Hussein Sowat. wata Mm. a Najeriya kalmar nan ta yi. Wai an kashe Imam Hussein so what? So what? Eh, Dr. Ahmad Gumi ne ya ce haka. Maganan ka yana yana da muhimmanci sosai to bar malai ba mu amsa maganan ka da muhimmanci sosai sosai. To kuma akwai wani bidiyo duk da ban tabbatar da ingancin bidiyon ba amma watakin Shehu zai wakar mana ta yi bayani akan bidiyon ɗin, wanda na gani. To, tambayar da kai yana da muhimmanci bari ma ya ba mu amsa yana da kyau. Bari ya ba mu amsa wannan. Saboda yanayin lokaci. Din suna linkin ne sarki zaki. Da wanda zan faɗa yanzu ne suna da link da wancan ne. Okay, muna jin ka. Yawwa, na biyu kuma kamar bidiyon ɗin yadda aka rubuta kamar wannan Shoaib Ahmad ne ya ya yi magana. Ya ce wai in bidiyon ta tabbata shi ne ya yi magana ya ce wai kisan da aka yi wa sayidina Hussein daidai ne don an kashe shi da takobi kakansa ne wato takobin annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallam, to muna so malam ya faɗa mana wannan maganar lallai ta tabbata ne da takobin kakansa ne ko kuma ya abu yake Masha Allah. To ah, na farko dangane da waɗanda sukan nuna ba komai ba ne wato darajin ahlul baitu ba su ɗauke shi da wani abu ba wannan ai na yi magana akan akwai nasibawa waɗannan nasibawan kuma mafi yawa suna da yawa a cikin kawari sosai da ka ga wanda yake da awon musulunci yana zajin sayyidina aliyu yana sayyid yana zajin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa akwai karatu dukan da na yi a baya wanda ya haɗo da wani abu kamancin wannan akwai wane ne Dr. Jala Jalungu da muka kawo maganganun da ya akan Sayyidina Ali da wane ne wani a nan Ghana da ya yi maganganu marasa daɗi da kuma a nan Najeriya har shi wanda ya ambaci sunansa ana samun irin waɗannan sai dai kawai mu abin da muke gode ma Allah shine mu ba mu taɓa martaban sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu kuma iyalan annabi sallallahu alaihi sallama ba mu wasa da martabar su domin a tanan tafarkin mu yake gaba daya saboda haka waɗanda suke taɓa martaban ahlul baiti na manzan Allah sallallahu alaihi sallama su shirya da cewa ko suna musulunci ranar alkiyama annabi zai baranta da su eh? ko mutum yana musulunci in dai yana jin wani abu na ƙaiƙayi akan iyalan annabi a ransa to ranar alkiyama da su raba hanya da manzan Allah don wallahi makiyin annabi makiyin iyalan annabi wallahi ba zai shiga aljanna ba makiyin iyalan annabi wallahi ba zai ji kanshin gurin da annabi ma yake ba din. a nesa ne da haka wanda ya zai ci gaba da bin wannan layin a yayi ce bi abinsa ko ba haka ba wa hadaina hun najidai inna hadaina hun sabila imma shakirin wa imma kafura ba wani tilas a ce mutum sai ya fahimci kaza kawai abin da shi ne daidai za mu faɗe shi abin da mutum ya ga ya dace da ra'ayinsa kana ganin ana zagin iyayen annabi ana zagin ya'yan annabi da cikin annabi ana mayar ma da kashe sayyidina Husaini kamar ma ba wani abu bane da sauransu duka akwai waɗannan wallahi akwai Allah ya sauke mu dai ba mu cikin wannan tafarkin kuma ba haka magabatan mu suka nuna mana na ƙarshe kuma maganan wai da takwabin da annabi aka kashe al wannan ban sani ba ban taba ji ba ma ni sai yau da haka sai dai a tambayi wani malami in ya sani ki yi bayani akan insha Allah Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa na lana wa qina sharra dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu ajilahu wa ajilahu wa na'udhu bika min ورسوله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم godiya maulana Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi godiya muke godiya muke godiya muke to jama'a masu saurare na insha Allah nan da minti biyar daidai za mu zo da shakmal dahir karatunsa ah, allura ta tono garma raddi zuwa ga malam Musa Yusuf Asad suna insha Allah minti biyar daidai za mu zo yanzu nan assalamu alaikum